بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا ما يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين إن شاء الله تعالى يصل يقولون بكراتين من لتافي المقدمة العزية للجماعة الأزارية يا شيخ أبو الحسن علي المالكي الشاذلي رحمه الله تعالى yanaki katuya zara ta digubacin idan fasali ne ba za yi tiyan ko babu ne ba za yi tiyan egunga wannan bayanan fasali ne ba za yi tiyan al'asaba tu ji wannan ngayi zai jaja kwe na kena mini ya egun wannan al'asibu jamu al'asabat ko al'asabatu al'asabatu sai zai na gaske nan manga idan fara dal a wuljaddu abe ki gabe a kenda ta a gigun ya zatu ce a wuljaddu ko da kuwa shaga ke da rayuwa shagi ya gi wani a wulibinu ko ya gi kyau bauge gi ba gini a shaga kyau na gigun ba bauna a wibnuhu ko ya gi kyau na gigunya da kuna a hazal mala jami awu dukiya bayanin nga jayin nga akwai na kenan nga layu gan al'asibu da kwe mai gigube tasibi da wasu igibagi e ya gibagi walisnani min al'ikwa amma zaguba miniya yagiye zatushin a gudu yagi gubaki fasa'idan ko na gana misali yagi guta guni lofiti fasa'idan bi mana fa'aksar yaqsimunahu bisawiya a gagun na ga gangani wa gado sha a ga yi gubu da kyau yana mulugwa na yi dubu dari a da ga dubu hamsin hamsin wa iza jitama minhum zukuru wa inathun amma ina ana zatu shi wude ya gishi ya gina shi wude na ba gizi fita cabo zagi mafita cabo na man ka zuyi ba na yegi ba gizi a jiga gun gangane wa gando shayo amma bai ke gizi ga biya kadoji ba gizi dabo zagi shi dabo nan simu na hu. a gagun na ga lizzakar mislu arzil unsayin ina e ta zaba gina wayi dojiya hafzilu sayin abdul umsayin roboyan zage guba ke ga a ga yi shigani zaguwa yau zagu a shaga yau in zage shi zagutun ba gishi zagutun a shiga ma mudegun gicho to ewo na mude na dubu dari a jile safi ne ko kayan na shi na don wapata na wawa dubu dari abugbani abike izabagi gade jika dubu goma jika rata nan in zage gugima da dubu biyar jika shibe gutsi a biyu ya yi rinniya kendo da ya gina da ya zalugwa nan so ci ga gagun guda yi bagi bayan zagewa gun da zakar mislu hazal unsayini na a caga to wannan wasu ya buga tsocin ya ga wa in kanu ikwatan zai tuna abeki ya giwuji na jude ke lugwa giguna abeki ya feri jalan wani sa'a ade ba gizi can abu abu da zagi can abu nan to abe ga gagun na gada abu biyoji falizakar mislu hazal unsayayi ta ji fahimta ko bagi ina logon wuna wayi roboyin zagi guba man ce lo egburo yayi gawa bi tasi kullu Zakarin yudli bi nafsihi aw bi Zakarin. ta amma bai man bazayi man giga yagi guba fasaidan ko na ganan a gangugan a gunga bi sauya gangani na ji sharai ga wunci kawai yagi ji ta tsare ga yagi ba gina ji wani gwana gane egwa ja ga waje in ja kawai musulunci wa kamila ba da wunci yare a'a hatta yagi ba gi oji yagi ba gi ji wunja ya sake a gigo nda gi oji ba ta irin ni ga a gunga waje yadda dai ya gina shi oluwa ba gina gun daidai na ce gato ya gi ba gina gwa ga wajen wanda gije ko ya gi ba gije a ce ga wayar su bi tasib kullu zakarin yudli bi nafsi a bi zakarin min ya ya tasib ke kwabe tasiri onye zula ya na kenin ku mini egun mini zai je gigun da tasiri na zai je kwe na kena na mini gungi cijo na kai da aga mayewa sifa ta mayewa jiya yi nan ga kullu zakari egibagin doro yudilibi nafsi na mutu wa laku ziyo so bai tita cin ga laku tu ce wani an doro hadi laku za tu ci nan za zabagi au bi zakari a wundi tu ci mawa ko mu ma tu sha au bi zakari amma dai alaka yan mamman wa fetiya gwata yan za zabagi oloba yan tu ci alaka za tu ci gwata za zabagi ko tu ci wato gama wa kowa ma za zuci so ya ga gubu ga abu kullu zakarin yudili bi nafsi zinwa pa bi hace yo ngayi zando rona de la ku gan be za tuci be tita chuina ke baba na ngole baba a ga gina tuna to ina ke gina da ijo bata na udai baba gogi kyau mu mallaka achaga egi baba atu wagi agi endoro na ke baba wana waju malaka ebona wadi alaka be zatushi nye buru tu uji gwata za ndo choto ba muto ga ma oyo ko oto la ma achaga au bi zakarin misali ya gwata na bagi achaga bụ ụdị la ku be zatushi wuci ike ndakona nole ndako wọn àjí gbúyà jíújì egbó ni nga mọ bàbá wọn so lákú ìwà tayé zàbá ajé kókò yájí yájí gbá ní wọn àjí gúndàkú yìí egbó na bàbá wọn túmọ̀ bàbá wọn mọ́dẹ̀wọ́ bíà ní olè gbàtà zàbá ajé sábò wọn yájí nà dé àlàkà yẹn egun bugun makallo ya gyawa kala marigalo tako ya ji fahimta ku so zanen shiga da kwai na kenan ga yi malluwa tun bayan littafi ga zagu mai gigun taci ba a gije wani ɓata a gigun bai giyon da tasiri zai gafa ka tuna jin gwagana zaguwo na jagi mutaci ba gijo wani ɓata ekwe na ke na mini guza sai dai zagu ba zuwa eba wa ku gwi mi ube ni ba ndị a ku gafi ya ke ka imi de gya ne amma wa de gya wa wọn adịghị ya eti ni mini guni ba wọn ku a ga ihe giye wa wọn ku gwi ya amma wanye nan nin danni ko yin danni ga guku so so ni za gu wani man shayilo yayi yi, yigi guna ta ci zaba gide wani pata yigi ta su bi nan ekwe na ken saboda ya zaba gide ayo na ji ko dai mutum ma ko mu mutum ya gwata zaba gina maza tushi na man ce ga yi ga amma bangaren zagi jau aggan zagi ne kuwa na kina ya gima sai kin gima ya tasi ba wani gan zagi gina mini zagi gutuwa ba na mantu yayi na kace ga te aji zagu amma ya ba gutuwa ba nube bai na adiya in zagi ni kawai a tare da gina, e gigu be tasi biyo nga yi in zagi na kata na lu wuji gwa gina gbauya ku arziki ya wuji na wujin na gatsu na wujin na lu gwa gina shi dai zan da maulatu ni'ima almutika da wani zagi dole wugagun wujinin lugwagi wugugi bai ni amma ɓata zai jike nan na gina man ce ci gaba bai bayani ga gawa na tafi ganna yawa ni gun au bi zakar ngayi zai dagwata zanen to wacin ne bani zai je ta guna misali haji a gbaza titi guta da koza dole wata ya giza wata bagi yuda ta giyin gibagi a caga ye giza e ye giza kalo ta ko zanne jikpata nda giza idi fahimta egin dagi a giza su amma ya giwugi wuji ainihin a gama waya amma ya buna dai lakube zai ma wani iji fahimta a gan dagi zanga wale ya gi ba ba wayo ya gi dagi wato albarka dagi dagi waga ya gi ga agin guwa ba ta wu bi zakar yudili bi zakar da wani inji a so igoro amma gwata zai yi yana mai gwata zaba gini wani gwata zagi ba wani misali kendo na ga ibn ibn ageguna yin dakuna wagi ma da gyajan jeliya mu magi bagi ke ga nga buki mai uwa tasirin gi bagi na a caga bintul ibn wasu agegu e bagi o magin zagi o madabu be a wagi gun daku amma gafi alaya wa akwai bai ni ba amma zagi wa da magi min da ciwo wa dai kun egin eh, zagi wa inda gi ba gi maya ba ndo ciwo gin eh, na bai gi wa ji fahimta ku kun zagi wasu da maya ba sai gi ba gi wa eh, mana in zagi ko ba gi wa da gi ku ji fahimta ku man ce lo wura yin gawa ma'ana tasib ene kpa gani be tasibi na e ba man ya gujo na ngai anna man risu bihi zandoro na gigun bihi ai bi tasib be tasibi na yastagriku jami almal dukiya bayna cha ga wa jogigun meloji mallaka basta wiyo kawai trillion biliyan miliyan ga lugo ada a zuwa gigu da bai ke ga wuda yawa gogi kyau waga ko izan farada amma mai sharatin waya gogi kyau na amma ake da su suku ga wuga wa yastahiqu al-baqi ba'da zawi siham a caga ina makena ga fairway ba da zawi siham zumaya zai jin wuro A aga haƙƙi hakuna misali na dabo egin zagi dabo zai suna nauyi dabo amma ba ba dabo biya a ce a gamu da egin zagin ni to waga make yi bugiyo yin dani kwanan yin dani wace gawa ku gunde tasiri mana asibo wadda ga yi wayan na yi wafe wayan egin zagi waga fiye jin zage layu yan na wawa ba sis ake ni mai gusa wa layu na kene wa shi yawe ngole wagi na kene gi zo maya na wala robo ya zawi sai am ji ya na zai ji je robo da wani samu je mu wi si ham robo na toyo na so ko ga laya wa ni mini guta ni mini guta yo ni mini guta ni mini ya gutota ko a gude yi miji a yi miji laya wadda na ke yi wuna ko ya yi ba gina ko ga ku don wani ga waye sahikul baki za a gube tasiri na waje agwaye na kenan yi mini ego ba da zawi si an zuma ya robayan zai ji hukuna in ka na ma'ahu zu si ham abeke zai bi robayi na ga famba bai wani asibi ne za ku na kenan wa ga ga wa ku na kenan na wule robo da wani soko ga layu na ga yin layu bai zo wace jiki wace kuna sai ka addaba wa bogi wato kanga wa kuna kenan waye ku ken da na dabo daga yin na layu bai zo wace jiki wace kuna kenan egin zage aga a ga yin wayu bai zo da ci faslon fasali da nan alhajbu kisman a kan zagungi e ko guba ban wani biyu kalma ya hajjibu ne wale daga ijabu gawa ya kan a kan zagungi kisman e ko guba ban wani dazan a dai hajjibu iskat amma dai wa hajjibu naklin hajjibu naklin man da ci daga wanda hajjibu ina yayi yunayi hajjbul hirman alaza kawungi bayanin wuga da yin da goma hajjbul nakli ma ina man da cije yunai giya hajjbul nuksan alagun zake an yawancin ya bayani ba amma dai na tuye ga wa dai na wato a ce yabo zan da cina da bana manga amma hajjbul isqat wale kankan ya bayani ya wa ya tace gugici yo fala yalhaku man yunsabu ila almayit we de ze ga de la ku be za tu china bi nafsi be kalbanin ke giba gina jode mana en ya ya gumba za gutsu ayin na ga maya lobe ayo naji ji ewa ya gumba wal banata ta ga egin zagi shi wal abai baba shi da wani wal ummahati na shi da wani ide zaguni wa man fi ma'ana to zai ji da kin gi bayan zan na shi obin agayi azawj eba wa zaujata yimi magigun ba ebo to magigun yimi ada fi gojo idi fahimta ko zagu tsayin na an kalitwa hajjbul hirman ko ga hajjbul isqat wani da ga aka gugi a sai dai uzuri ji da wani shari'a ga ila egun kaza ne misali a yi mi daga ngawo ba shari'a ga alama jikin alama kan wugi a gi daga ngawon da alama kan wugi idi fahimta ku ko addini jiniya je fahimta ko addini jin ya egi lo be addini da ko adini ya egiya to ngole na ji sharati na je zaga aji kuna tun shabaka tun gumbo na ji mada manga wayal hakuma adahum amma zandoro na ji zazu tsayin nana hajwi iskatu ga hajji hajwi dawo tsandoro da safi zagu tsayi ina ba ne zane ga su kuma da lakwiri na to se tuye ga wudiyo wudiyo man ce ci gaba yi bayani ga fabnu libini igibagi nye gibagi ke ga yagi bagin gi bagin zatuci ya jubuhul ibnu egi zatuci ya dabo nga yagi bagi kan gugi lole hajbu iska ta mu da ni na wana nga misali ya kaira no yayi na lawa ya bebe ya ne mini zeje ne ya gona ya bagi yagi bagi ndu da yi dabo ndu ka gugi wal jaddu acha ganda ndako ya jubul abu baba wajen da kan wugi ta e giza su da shi nan ndako shi nan to da ko a tuguya ebo baba hajjul iska ta ga da kudi wal ikwatu mutlakan acha ga yegi shi benyo yegi ndanni shi ndanni nan ko ndaku yake ba ko yake ba ya jubuhum alibunu egi wela ya giri ka huge kondoro wabunuhu ya gibagi wekela ya giri ka huge wa in safala kada nga lotaku ezo na lotaku kinwe pa egi wakan yagi jigungi yagi jigungi yagi wakan gugi e aza wọ́n yí báyí báyé gan rè wọ́n kàn gúgí ya ń yáza wọ́n kàn gúgí e yáza wọ́n kàn gúgí gáìwà in safala e zọ̀dá lọ takúrí ake ihe gida da gúgá wọ́n abu a ti aga baba wọ́n yí ogun wọ́n abu jimaje masala na da muhimmanci salon masala gudi da muhimmanci man jaja gaga wangin da ci na gudi tsi da kokolowa yi na ko ya gba wani wani ga ya gba bai saka da ndi tiwa aga haramun ala man lam ya arifin hajj an yuftiya bil haram an yuftiya bil fara'id an yuftiya fil fara'i haramu yo alaman lam yarif al hajba ne zai je ilimi hal hajba ne wani ya kawugi wani ya kegu wani ya dabu na wani ya dabu wani ya digya kawai da ilimi matsala na ja haramu yo na waya fatawa ya tiyan ya na ne ya gangu ko da gangu ya na ga ilimin na da bezu wabe la ki zando chaya zando chin za a yi yaya na wabi wuni ya mu zai ma je ka zana wabi wuka hakkin yi dai su da mini ilimi na je muhimmanci ya e ba gona to man ce ci gaba yi bai bayani ga wal abu baba wa banul ikwa gani bai e egiji e ya egiji ya jubuhun aba'uhum babaji wọ́n já kan wúgi ato wal abu kendo egi toyagi ekaye gijigugi na ata aga to baba wọ́n di òdíkí hàn wọ́n di òkà gúgí ngáyìmọ̀ rẹ̀ wal abu bí ma'ana náà ne zai ji tun ka yi gizi e gugina yi egi da yagi egi ba gizi gani be yagi ba gi to nga ga ji ya ga abu to baba mai kan ya gizi egungi eji fahimta ku wal abu wa banul ikwati yajubuhum aba'uhum abeke gie giza iga beke babaji mai shi bona to babaji uga egie gizi kagugi babaye jijina ya gya jijina to ya de gungiya babaye jiga yaka ngai mane wa banul ikhwati yahjubuhum aba'uhum wa man yahjubuhum ataga to zai a kan babaji gugina waman ya jubuhun to zai zai wato a kan babaji na, ga to kan gugi zai je a kan babaji gugewa ga yi da na magiuna kendo a kan to giwo na ta ga aka to baba to ji gugiwo mun ce ci gaba zija kan baba shi kungiyon gayi egi yagi baba ngole ya zaguta na gayi to yamangiyo aga kan yegi shi kungiyo to to yegi shi so zija kan gugina aga da wani masala na yawa ko wa banul ihwati yajibu aba'uhum egi ba gije ya gije ya jubuhun a ba'uhun baba ji ga kan gugi wa man ya jubuhun a ti aga to zai ja kan baba a so gugi na a ga a so egi egi na ji kan gugi a ga yi egi yagi baba eji fahimta ku a ga fi boto baba to ja da ya a ta ga gaya waljaddu a aga ndako ndako ke da wani bi mutu nga to kan gugi ma zai ndako a kan gugi nga yi banu la ihwa bi ne ba za a yawon da igiyen e ejijin ndako ga da bu ga kan gugi kabo kan daja kabo kan daja matsala na cin da ba da mu adizizile ga da ga kan yegizi bege yegizi gungi wani amma da ku. Wude kan egi yegizi gungi wa amma kan yegizi gungi wa ngalan man na ji shirai ne ga wa in lam yajub aba'un aba'an kabo aja ko kan babaja ibn li'annahu kal'ab ndako ke baba ne wayo to ade man na je ga ga ke ndako ku biye giri gani a ga gona masala gun wuce da wakin da na gun na amma dai na je ga ndako wa ga gube ya gishi yana ebuna kendon da ga hube ya gishi yana ta gan da ko to misala wuce da fe da mini misala ya gujo da cin na goyi kin man ce gagan wal ammu a ga wal ammu ndagi ya jubuhu banul ihwa Egi egizi aga ga ndagi kagungi egiye gishi a ga ebo na kago nye gishi a cikin ndagi a tabago ye gishi a dabo ndagi a di egungiya a ci a ga togi ndagi a kan zai ndagi ibu ni wali ebe awo libo yawo agbokagin ndagi wa man yajibuhum a ce aga tuzoto a kanto za a kan yau nga yi baba yegi nazi nole baba gi ga fi bwaga yegi zikan gugi to baba yegi wuce jake a ndagi kan ma imane wa man yajibu to zai a kaso banul ihwana a ga baba ji to baba mun shi ga to ndagi kan to ya bina ki bayani burin ga ibnul ammi yajibuhu abuhu egin dagi yajibuhu abuhu babu buji kan bugi azan zai tsuna babawa yin dagi to babawa na dabada na wa luwa <laughs> wade gungya babawa ga wakai gai ma na yawon am ya jubuhu abu egin dagi babu na yin dagi za su cina wuri ayi wa yagi e gungu gawa egin dagi kan gu ji fahimta ko tuga ba su koya benakin bayani ya buru limaja eh, lamari yin katun na sosarawai bugo ya da bukata haƙuri ya ba nazari jan musala gun katun fedo na waguwa ya gbo ya lobe shi kuma ga wala farkon na jani ga basu ku kun so ci gufa yau littafin doro bai da ni ga basu ku wato kwasauki hmm, wato kwasauki amma wadda ga wani ya ja tun yi cabaje wacce zuma jatu ga yi wa gazo to maga zoyewa ma wadda ga imajin wale taimako su kwai kato kan doron wai da bukata yin hakuri da bukata hakuri da yanzu bai su kota da bai sifa guba ba nan subhanaka lahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant wa atubu ilayk